لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول ياك ألا مدوككي دي بام يكون هدوا أولا درسينا رمضان مبارك أيومنا ranar biyu ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha tara ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda lokacin insha Allah a zahar sha biyu da minti ishirin da bakwai la'asar karfe hudu sauran minti goma sha bakwai magariba karfe shida da minti goma sha shida isha'i karfe bakwai da minti ishirin da bakwai alfijir kuma karfe biyar da minti goma sha bakwai fitowar rana kuma karfe shida da minti ishirin da takwas gobe ma insha Allah alfijir da sha bakwai ɗin ne na'am to kalmar mu ta ta yau a cikin wannan wata mai albarka wato mun san cewa ramadana makaranta ce da za a nemi gyara na zukata da gyara na ɗabi'u da mu'amala to gyaran zuciya abu ne mai girma wanda dukkan abubuwa da ake iya yi da addini yana da alaƙa da zuciya kasancewar duk wata ibada da ake yi sai da niyya to kuma niyya wurinta ita ce zuciya zuciya ita ce wurin da Allah maɗaukaki yake dubawa a jikin bawa don ya yadda da shi ko ya yi fushi da shi kuma a lokacin da muna cikin watan ramadana muna azumi ya kamata mu tambayi kawunan mu akan wannan gaba wacce take karama ce ba ta wuce ta zauna a cikin tafin hannu ɗaya ba ya matsayinta alaƙarta da Allah wanda idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta lalace ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da bukhari da muslim suka rawata yana cewa ala wa inna fil jasad ku saurara akwai wata tsoka a jikin jikin ɗan adam wannan tsokar idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ya ce ala wahiyar kalba saurara ita ce zuciya zuciya ita ce wurin da Allah maɗaukai ke dubawa a bawa don ya yadda da shi ko ya fishi da shi Allah baya duba girman gidanka in da gida ake dubawa wanda baya da gida kuma fa bai ya duba abin hawanka bai ya duba kyawun tufafinka bai ya duba ginin halittan kama na zahiri kana da tsawo ne kai gajere ne kana da jiki ramamme ne kana da kyawun halitta ba ka da shi ba wannan ake dubawa ba abinda Allah ke dubawa shine zuciya wanda kowa yana da shi duk wanda aka ce babu zuciya a jikinsa to ba mutum bane mai rai duk wani halitta mana da zuciya balle kuma ɗan adam wanda ana neman ya jujjiya abubuwa ya fahimce su a hadisi da imam musulmi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah bai ya dubawa zuwa ga surarku da dukiyarku walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum yana dubawa ne zuwa wato cikin zakatanku da kuma ayyukan da kuke aikatawa da wannan zuciyar ne in ta gyaru mutum ya samu tsira a nan duniya da kuma lahira Allah maɗaukaki yana cewa a cikin addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi, alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'athun. Allah kada ka ɓakanta min rai ranar da za a tada halittu. Sai ce ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin salim. ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba sa amfani ‘ya'ya da dukiya anan ake amfani da su don a sai lahira amma ba su ne za a tafi da su gaban Allah don kana da dukiya da yawa da ka tara Allah zai ce ga kujerarka kai daban ne da talaka ko kuma kai ka je da ‘ya'ya da yawa za a je kai ga matsayinka akan wanda baya da ‘ya'ya Allah madaukake ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da 'ya'ya abin ado ne na rayuwar duniya kadai amma a lahira wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala wanzanzun kalmomi wanzanzun ayyuka na kwarai sune za su amfana a gaban Allah ran tashin kiyama gabawa saboda haka zuciya wato yana yanka tafiya ya shiga hanyar tafiya zuwa lahira zuwa tsayawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya zamanto zuciya ta kubuta ta tsarkaka to wannan tafiya za ta yi masa daɗi idan mutum zuciyar ta rikice ta gurɓace ta ɓaci da shirka da zalunci da wannan zuciya ta sha wahala kuma wahalar da take gaba ta fi wacce ta sha kamar mota ce da kake tafiya doguwar tafiya motar nan a ce injeto babu kyawu ko kafireto babu kyawu wani irin wahala mai tukawa zai sha a motar da kafireton babu kyawu kafin ya cimma inda zai je da kuma wanda zake kafiratun na da kyawu in ka haɗa tafiyan ga waɗanda sun san tafiye-tafiye za a ga akwai bambanci to wannan shine abin da ya kamata mu waya mu gyara zakatanmu zuciya abace mai daraja idan muka duba usulub na alkur'ani mai girma Allah maɗaukaki a ayoyin alkur'ani masu yawa yana mana bayani akan wato zuciya A kan wa'inda suke wato mashirkai da suka zo wasu su sun zo sun yi imani sun masalinta, wasu ɗin ba su masalinta ba to sai Allah madaukaki yace in ya'lamin lahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim wanda suka mika wuyan sun ga sun rasa abubuwa sai Allah madaukake ce idan Allah ya tantance su wane ne masu imani na gaske cikin ku to Allah zai maida musu fiye da abin da suka rasa kuma ya gafarta musu zunubansu Allah mai gafara ne mai jin kai ne sannan kuma Allah madaukake ce gami da waɗanda suka yi wato nuna cewa su musulmai ne su mu'minai ne kamar yadda suratul hujurat take bayani qalat al-arabu amanna kullam tu'minu kafin nan Allah madaukake yana yabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim sai dai Allah ne ya so muku imani ya ƙawata zukatanku da imani wa zayyanahu fi qulubikum yayi ado a cikin zukatanku na imani kuma Allah ya ƙi muku kafirci da fasinci da saba masa waɗanda zukatansu suka zama irin wannan su ne shiryayyun bayi daga cikin bayan Allah kuma wannan wata kyauta ce daga Allah fadlan min Allah wa ni'ma falala ce mai girma da ni'ima mai girma daga Allah Allah masani ne kuma mai hikima ne akan abin da yake cikin bayinsa bayin Allah na kwarai suna addu'a akan Allah ya tabbatar da zakatansu akan daidai ya kiyaye su daga karkata zuwa wata hanya da ba ta Allah ba a ayar Ali Imran Allah ya nuna mana cewa su ne waɗanda suke cewa a cikin addu'ansu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله kada ka karkatar da zakatanmu daga tafarkin imani da ka assasa mu kuma ka ba mu shirya daga gare ka ya Allah kai ne wato mai shiryarwa kai ne kuma mai kyauta mai bayarwa sannan kuma wa'inda suka yi zo suna cewa sun yi imani amma kuma ba su yi imani da gaskiya ba wato munafikai kenan sai Allah ya nuna cewa wannan munafircin zai bi su musamman wa'inda suka yi wa annabi alkawari in Allah ya ba su za su bayar daga dukiyarsu wanda ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم موردون فألا يتفعقبهم nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima khalaqa Allah ma wa'adu wato munafurci sai bisu, sun yi wa Allah alƙawari sun saba to sai ga sakamakon shine munafurta da suka yi munafurcin ya bisu ya tabbata a zukatansu ba za ta gushe ba har ran da za su gamu da Allah ila yawmi yalqawnahu me yasa saboda sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi waɗanda ba su da imani suna da rauni da kuma ciwo a cikin zukatansu Allah ke ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu maraba. a cikin zukatansu akwai ciwo Allah ya ƙara musu ciwo akan ciwon su dalilin kafircewa da suka yi kuma a ƙarshen suratul suratul tauba Allah madaukaki yayi bayani waɗanda suke imani yana ƙaruwa gare su amma kuma waɗanda ba su imani ba wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum fasiqun zuciya tana da halaye iri daban-daban wata zuciya rayayya ce wata zuciyar matacciya ce wata zuciyar mara lafiya ce wata zuciyar kuma mai lafiya ce wata tana cikin haske wata tana cikin duhu wata ma tana cikin makanta wata tana da laushi wata tana da tauri wata tana miƙe akan tafarkin Allah duk abin da zai zo na canje-canjen rayuwa ba zai gusar da wannan zuciya daga tafarkin Allah ba wata zuciyar kuma tana nan kamar reshen ganyen itace ne in iska ta zo daga gabar ta kada ta yamma in ta zo daga yamma ta kada ta gabar duk inda iska ta zo za ta ture ta ta wuce saboda zuciyar ba ta tsaya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da mika al'amura gare shi ba. To, a wannan ya kamata mu tsaya mu duba faɗin Allah subhana yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim. Ranar ƙiyama rana ce, da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba, dukiya ba ta yi amfani ba, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya mai lafiya. Shin ɗan uwa ka taba tambayan wace irin zuciya ce mai lafiya da Allah zai karbe ta ka taɓa bincikan zuciyarka wace irin zuciya ce cikin zuciya mai lafiya take ko cikin zuciya mara lafiya ko cikin zukata waɗanda suke matattu ne ko cikin zukata waɗanda suke wato makafi ne ba sa gani ko zuciyar da suke sun bushe ko zuciyar da suke suna da laushi mutum ya kamata ya bincika don idan an ce kasuwanci za ka yi za ka kai kaya wani gari ka sayar sai ka bincika kar in je wannan garin da wannan kaya a ce ban ci riba ba bal kuma kar ma a ce na yi asara za ka tambaya wani irin kaya ake so a can kuma irin kayan za ka saya ka je ka sayar don ka ci riba to kayan da ake so a lahira ita ce alƙalbus salim zuciya mai lafiya da za mu je mu tsaya a gaban Allah da ita dole ne mu tambaye mu. me alakar mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya muka yi imani da shi wajen tauhidinsa mun kiyaye tauhidinsa kamar yadda ya shar'anta la ilaha illallah da muke faɗa mun san ma'ananta mun aikata abin da la ilaha illallah din take kira mu zuwa gare ta kuma mun nisanci abin da la ilaha illallah din take hana mu don kalmar la ilaha illallah ba wai ka faɗe ta kenan ka gama ba a'a faɗa ne da aiki la ilaha illallah tana buƙatan a san me ake nufi da wannan kalma la ilaha illallah tana buƙatan bayan an sani a yi aiki da gwargwadon abin da kalmar take karantarwa in ka faɗa ka zauna bai yi ba in ka faɗa ka san ma'anar ba ka yi aiki ba bai yi ba in ka faɗa ka sani ka yi aiki da ma'anar to nan ma bai tsaya ba sai ka yi kira zuwa ga kalmar sai ka kiyayi abin da kalmar ta hana sannan sai ka so masoya kalmar sai ka ki makiyar kalmar a nan ne za ka zama abocin la'ilaha illallah la'ilaha illallah idan muka faɗe ta labudda min al'ilmi bi ma'anaha wal'amal bi miqtadaha wadda'awa ilaiha wasabru ala al'adha min qibali a'da'iha idan ka faɗe ka fahimce ta mai ma'anar la ilaha illallah da muke faɗa wannan kalma mai girma duk wanda ya faɗe ta ko ba musulmi ba ya musulunta duk musulmi ya faɗe ta yakan samu daraja maɗaukakiya, kalma ce da aka tsaye da kasuwar aljanna da wuta saboda la'ilaha, illallah kalma ce da aka zare takobi domin kare ta kalma ce da za a tada halittu a yi musu bincike a kanta duk wanda ya zo da wannan kalmar tatacciya kubutacciya to duk wani laifin da ya yi da sauki duk hukuncin da aka yi masa ƙarshe zai zama ɗan aljanna wannan kalma duk wanda bai zo da ita ba inda zai tafi da ibadan bayan ƙasan nan gaba ɗaya ba ruwan Allah da ibadar da mutum ya yi in bai tafi da wannan kalma ta La'ilaha ilaha illallah ba La'ilaha illallah mu santa mu tabbatar da ita a zukatanmu ma'anar kalmar ita ce babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shine ma'anar la ilaha illallahu, ai bi ma'ana la ma'buda bi haqqin illallah ba wanda za a bautawa wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah wannan ba wai zaka ce ba abin bauta sai Allah ba akwai abun bauta da yawa da wasu suke bautawa akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wuta akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa ga sunan masu bautawa ranaku an canfa su gashi nan a'a kai za ka ce la ilaha illallah babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shi ne wanda ya cancanta a bauta masa kana bayarwa ne don Allah ba don a ce kai mai kuɗi ba sannan kuma ka je kai aikin hajji ka sauke farilla wa'annan ana ce da su rukunnan addinin musulunci idan ka yarda da la ilaha illallah lalle ne ka zamanto wato kana mai tabbatar da duk wani abu na bauta da Allah ya shar'anta ya ce ku yi bayina in wajibi ne in na sunna ne mustahabbi duk ka yi su ya sadaka an talqa akhaka bi wajhin palik duk wannan hadisai ne da suke nuna hatta murmushi da za ka yi wa ɗan'uwanka? uwanka ibada ce yayin da kake alwala ka yi asuwaki? ibada ce ka je ka yi tsarki kafin ka yi alwala ibada ce Ka yi sadaka ibada ce ka sadar da zumunci ibada ce duk wani abu da da Allah ya wato yadda shine malamai suna ta'arifin ibada ta ismun jami'a li kulli ma yuhibbu Allah wa duk abin da Allah yana so ya yadda mu bayi mu yi sunansa ibada to wannan ibada masanta kuma mu sarrafa ta zuwa ga Allah kaɗai, kar mu sarrafa zuwa ga wani Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace lalle sallata da nake yi da duk wani ibada nake yi da yanka mu a ciki sannan rayuwa ta ma gaba ɗaya mutuwa ta gaba ɗaya na Allah ne ubangijin talakai wanda ba shi da tarayya rayuwarka ta Allah ce ba taka bace kai din na Allah ne ba naka bane saboda haka baka da ikon ka azubtar da kanka baka da ikon ka kashe kanka baka da ikon ka jefa kanka cikin wani halaka don me don kai din kayan Allah ne yanzu kawai kana zaka zai yi ka ce kai tunda kai ne yanzu ba wani da zai ji ciwon ba ka ɗauki wuka ko reza ka tsaga jikinka jini ya sauka wallahi Allah ba zai barka ba don jikinka ɗin kayan Allah ne shi yasa malamai suke bayani akan menene hukuncin sayar da jini misali a ce ga mara lafiya a asibiti a je a za a cire jini a ba mara lafiyan kaga wasu za su ce sai an biya su suna sayarwa me hukuncin wannan sayar da jini? malamai sun yi fatawa suka ce sayar da jini haramun ne bayan majini shi a najasansa haramun ne a waje sannan kuma ka cire jinin ka bayar ɗin, wannan babin taimako ne babin ceton rai ne zaka yi amma ka sayar ba kayan ka bane jinin ka din kayan Allah ne ai to in na sayar ma aini zan sai abu a ba a yadda ba to saboda haka kai na Allah ne rayuwarka na Allah ne mutuwarka ta Allah ce Allah yana so ya gan mu a wurin da yake so baya so ya gan mu a wurin da baya so saboda haka kalmar la ilaha illallah shine abin da zai fara gyaran zukatan mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo kira lokacin da Allah ya aika shi zuwa ga al'umma ga al'umma da yazo yatar da su suna bautawa gumaka suna kashe rai suna shan giya suna sace sace suna danniya duk wani abin da ya kake cewa laifi suna yi kamar yadda ake cewa la zamba ba'da al-kufr amma me zai faru da annabi yazo bai ce musu ku yi sallah ba bai ce musu kar ku sha giya ba ba su yi musu karku kashe rai ba karku yi sata ba duk wannan abin idan la ilaha illallah din ya samu zama zai zama suna da saukin bari shine da ya kira su ya tara su ya bani fulani ya bani fulani kal kabilun nan la laraba duk ya kira su dangin nan sai da suka taro sai ce to ni mai gargadi ne zuwa gare ku daga Allah gabanin wato tashin kiyama ni manzon Allah ne gare ku ku ce la ilaha illallah ku rabota ku ce la ilaha illallah ku rabota kaga anan wannan kalma ya fara kiran su kai shine suke cewa to ya za a ce la ilaha illallah har suna cewa idan Muhammadu alaihi salatu wasalam ni na faɗi alaihi salatu wasalam ne su ba sa faɗin haka idan aka ce in annabi yana neman kalmomi ɗari ne za su faɗa amma ban da wannan la ilaha illallah shi kalma ce faɗanta ba za ka yi sakan goma ba la ilaha illallah amma suka ce ya kawo kalmomi ɗari za su faɗa banda wannan ta la ilaha illallah din me yasa saboda in sun faɗa sun sani duk wani abu da suke bautawa ya zama bai da amfani shine sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu wayannan gumaka da muke bautawa allolin nan gaba daya zai mai da su ya ce mu koma ga Allah daya kai wannan abun yana da ban mamaki eh suka ce ma sami nabi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq suka suratu sad to wannan kalma ta la ilaha illallah da ita ce za mu yi shimfiɗa da ita ce za mu gyara zukata da ita ce za mu shiga aljanna bi idinillah kuma kamar yadda na faɗa duk wanda ya shiga aljanna eh, ya shiga wuta dalilin wani zunubinsa saboda ya yi sata ne saboda ya yi ƙarya ne saboda ya yi zamba ne saboda saboda saboda amma ya kiyaye kalmar la ilaha illallah ya koma ga Allah yana mai tuba daga shirka ko da ya taɓa yi in ma bai taɓa yi ba dai ya zauna akan tauhidinsa har ya koma ga Allah to ko da ya shiga wuta duk lokacin da ya zauna ɗin to ƙarshe fa sai wannan zaman ya ƙare wannan kalma ta la'ilaha illallahu illallah ta fidda shi daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhruju minan nar man kana man kana fi qalbihi eh, eh, minan nari man kana fi qalbi mithqala dharratin min al-iman wanda yake da daidai da kwayar zarra na imani a zuciyarsa zai fita daga wuta to zarran nan la ilaha illallah din ya samu gindin zama amma sai dai yana da sauran zunubai da ke aikatawa shi yasa wato hadisin Abi ne wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika Jibril ya zo ya ce masa man mata min ummatika la shirku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu cikin al'ummarka baya shirka da Allah da komai to zai shiga aljanna sai annabi ya ce wa in zana wa in sarak ko da yi zina ko da yi sata sai ce eh ko da yi zina ko da yi sata kaga zina kabira ce min al-kaba'ir sata kabira ce min al-kaba'ir ha yastahiqu sahibuha al-uquba ma abocinta ya cancanci ai masa uquba in har bai tuba ba ya koma ga Allah in ba dai rahmar Allah ce ta riske shi ba wa'annan laifuka ne kaba'irai da Allah zai iya kama bawansa a kansu amma sai yace cewa in la ilaha illallah din kubutacce ne ko da yayi su zai shiga aljanna A anan ba ana bada dama ne kai duk abin da kake so na zunubi in ka ce la ilaha illallah ba a idan la ilaha illallah din da gaske ne to lalle zai zo ya hana ka aikata zunubin. kuma ko ka shiga wuta tsawon lokaci to zaka fita ko dai Allah ya hana ka shiga wutan don rahmar Allah don ceton annabi sallallahu alaihi wasallam in baka samu ceton annabi ba Allah ya kiyaye mutum yana da laifuka bai samu ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai baiwa wani izini ya cece shi ba kuma bai samu ceton Allah ba na wato Allah ya yafe duk ma duna dalika din liman ya sha'u bai shiga cikin liman ya sha'u din ba wanda Allah ya ga dama ya yafe musu din bai shiga cikin nan ba to sai ya ga kansa cikin wuta to ko ka ganka cikin ka ga kanka cikin wuta to za akwai ranar da za a ce ka gama zaman wuta ka fita zuwa aljanna yaushe idan zuciya ta zauna da kalmar la ilaha illallah wannan kalma ce mai girma kuma Allah maɗaukaki ya nuna cewa wato tsoron Allah a zuci take Sai yasa a ayar azumi aka ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun don ku samu takawa yana cewa dalika man yu'azzim sha'air fa innaha min taqwa al wannan wato duk wanda ya girmama alamomin addini Allah sha'ira, jam'u na sha'ira sha'ira shine alama na addini duk wanda yake girmama wata alama ta addinin Allah girmama masallatayya girmama Qur'ani girmama ayyukan ibada da Allah ya shar'anta to alama ce ta tsoron Allah da ke cikin zuciyar bawa saboda haka mu tabbatar cewa mun girmama sha'air na addini idan mutum yana izgile da sha'air na addini zai zama ya bar addinin musulunci hatta hijabin da mata suke yi mace da hijabinta da jilbab ɗinta ta rufe jikinta sai mutum ya zo yana zaginta yana mata izgili sha'ira ce ta addini Allah ne yace yudnina alaihin min jalabibihin ko mutum ya zo yana zagin gemu gemu na sha'ira ce ta addini annabi yana da gemu kai bal annabawa suna da gemu ga haruna yake ga dan wasa Musa alaihi salam la ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an takuna bai na bani isra'ila wa lam tarqub qawli saboda haka gemu addini ne in mutum yana izgire da gemu to yana wulakanta addini kiran sallah sha'ira ce ta addini aikin hajji sha'ira ce ta addini duk wani abun da addini ya ambata ya bashi wuri to mutum ya kiyaye in zai aikata don bin Allah ya aikata in ba zai aikata ba ya shiru ya kame bakin sa amma kar ya ce zai kushe ko zai yi batanci don abin nan fa akwai umarnin Allah akai abin nan fa akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai saboda haka mu lura da wannan janibi don mu gyara zukatanmu shi yasa eh, Allah madaukakin sarki a ayar eh, wannan yana cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman nan kuma ayar bakar yace walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah zai kara ku zai kama ku ne da abinda ku suka tsorare ta suka aikata suka yi niyya idan ka yi niyya ka aikata to Allah zai kama ka saboda haka akwai buƙatar inganta niyya mu a cikin abubuwan da muke yi a kowane lokaci niyya ta zama tsarkakka muna yi ne saboda Allah Allah ya gyara zakatanmu ya ba mu ikhlasi ya kare mu daga shirka da makamancinsa walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah alhamdulillah Allah ba mu iko amfani da abubuwan da malai ke ba mu amfani da insha Allah amma sauraro kuna sauraron shirin Ramadan Mubarak dama lokaci dama ya samu ko abubuwa ku yi tambaya a lambobin namu su ne sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ko kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara ko kuma shan ta facebook shek Muhammad Musa Albarnawi in zaga mu kace daga nan maza ya rubo tambaya insha Allah ku samu kokarin karantawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bismillah. Wa alaikum salam bismillah. Ina kwanan ko. Lafiya kalau. Yawa, malam tambayar nan shi ne mai wace mata ce Rediyon ki, kina ji na? Kina ji na? Ki sake bugowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Clear asli. Konstitüsyon sure anan ya bu sam da shi ai sure Ya ku sam? da Barakallah. Professor da Ifanuwa ya ku sam. Prof ya san ne ya Kano Ala bara sakin. salamu alaikum ki dan daga bane ki kaɗan. kira dan an kira da Allah ko kada daga murya saboda wani lokaci murin yana ƙasa mu ba za mu ji ba ma kyautu ma la ji saboda baka an san inda ya dace yawa masha Allah ko shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara assalamu alaikum bismillah lafiya karo. kina jina ki gefe kaɗan ko zamu mu samu jiki da kyau na'am ba ma jinki ba gaskiya ki kashe ki saki bugowa السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله لا زي الو كدان جبرينك كدان كان دينا امين امين بسم الله امين بسم الله ba ma jin ka ba. malam kana ji na to bismillah dan daga bare ka dan ka to kana ji a hakika gaskiya kalmar la ilaha illallah tana cikin wani hali a cikin yawancin rayuwar mutum ne na yau duba da yadda mutum zai ce la ilaha illallah kuma bayan ayyukan shi ya bambanta da wani kasar mafi yawancin mutane za su ce lafiya da babba sannan kuma idan abu ya same su ne su ce wani ne su ce wani daga wannan babba sannan mutane da yawa suna da wasu malamai su ke zuwa yan mutum da tafiya ko zai rusa shi da ya tafi ba ga ya rusa kalmar lafiya Amin. Amin. Allah ya bashi.

baka samu a ɗaya layin ba ka yabu da ɗaya layin za ka samu insha Allah daga lamun amin sabbin ya ɗan da kaɗan sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara ko kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara

Allah ƙara mana Amin, ki saurara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ina kwanan wani. Maraba lafiya. Sai na kwanan da kanurin kwarke. Yawa. Ah, we a gun hayi na ile sai ira zara uro dikesi inda aye kawo yau kuma da amin ya kansa ne da jin kutu ya shan ne da ke nasa yana yan wada mangana kira da kin da wata kira gwajin ba. Ya. Gala insha Allah. Assalamu alaikum. Lafiya kalau bismillah. Yawa tambaya na wani ce ba nan. Hmm. Wani ne mana wajen aiki tare yana da a saukana haka muka yi don sana tare. Amma ni na wuce na magana sai yanzu ya sami ni za su yi. Ya ce ba in an yi duniya don masan Allah ba zai sa kiran magana ba. To, to, na. Yawa shi ana ga azumi ya kuma kowa yana neman yafiya a juna. Hmm. Iya, ni da shi tsakani. Shi ya ce mun an yi duniya don wasan Allah ba zai mutu. To, shi kenan kaɗan saurara mana zai baka ansa insha Allah zuwa an jima kaɗan. Hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah. Malam barka da Ramadan. Maraba barakallahu fi. Tambaya eh, na akan eh, guda uku. Sunnonin da malam jama'a kowa ya ce rika shi sai da bari ba zai malam da yanzu kana ji na? Kana ji na? Bayani eh, Ramadan. Kana ji na? Yawa yanzu ka kirga mana loli guda uku sai mu ambata maka sunnonin. Yawa yawa na biyu. Na biyu shi ne ka kiyaye shi ka gwadon abubuwa wanda ba su dace ba ka bari ka gari kalle kalle. Ya uku ka hana kanka su kusantar yali da wasu abubuwan da bai dacewa. So, shukran. kaɗan saurara ko malam assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah eh sai da mudin ki ya kasa lafiya kalau bismillah Eh, karfe biyar? ta na kiran saurara a kala ko za ka ba ne a lokaci samu eh. eh, na sula don jama mana ba da alhamdulillah tambayar mu ta farko wacce ta yi da kanuri hmm. tana tambaya kan suna ya fi sam me yake nufi da hmm. ya fi sam din hmm. na ce to ni ban sani ba bari mu bai professor fi na kanuri amma ɗan uwa al'ashi bahim abdulkadir yanzu yake gaya min cewa kaga na daga waya eh, na'am na'am na'am to yace babansa ya gaya masa rahimahullah fusam din na ma'ana oh, hafsa ka kuma ka duba hmm. <laughs> hafsa wato fusam kaga wato an ɗauki rabin kalmomin ne sai aka wannan yake ana nuna maka musulunci ya jima a cikin kanuri wato <laughs> saboda jimawan ne hmm. wasu din ba karatu sai ka ga abin an zo ana canza masa suna yanzu falmata hmm. me ake nufi fatima ita ce aka mai da ita falmata za ga sunayen da yawa ko mm. wasu abubuwa da yawa na al'adu ne na wasu abubuwa za ka tare yana da asali a addini da mm. mutane sun ɗauka shekaru sun yawa wasu ba su yi karatu ba ta yau da gobe sai ka ga abin ya canza ku khaira wannan kuma ya magana akan eh, warware la ilaha illallah mm. ya yi magana mai Eh, kima cewa da yawa yanzu mutane ya ce la'ila illallah cikin wahala a cikin al'ummar musulunci muna faɗin ta amma kuma yanzu da wani abu zai same ka maimakon ka ce Allah ne ya ɗora mana don in ka ce la'ilaha illallah ɗin nan fa ka yadda cewa lan yusi bana illa ma kataba Allah lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana mm. amma yanzu da wani abu zai same ka hannu aka same to ko kuma kai din kace ka yadda Allah ne dora maka sai ka bi wannan ko dai hannu aka sa maka sai ka ga gigita kamar ko ce masa a'a Allah ne ya kaddara Allah ya ce hatta sihiri Allah ya ce wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi idnillah ba wanda masu sihiri za su iya cutarwa in kaga sun ci sabta zai izinin Allah ganin daman Allah ne Allah ya jarrabe su ne kai kuma ya jarrabe ka ne abin ya mm, faru mm. amma ba don suna da tasirin kansu suna da iko ba tare da ganin daman Allah ba abu ya kasance babu to gaskiya wannan janibin idan muka je za mu ba da misalai hmm. abin yana da yawa yanzu mutum zai tafiya sai ya je ya tambaya a duba masa akwai alkhairi ko babu alkhairi hmm. Allah kuma ya ce wa ma tadri nafsu ma za taksibu gada ba wanda ya san gobe me zai samu me zai aikata baka sani ba amma wani ya zo ne a zaure sai ka zo ka ce masa ya duba maka zai duba ai taurari sun yi kaza kai sun yi gabar hmm. kai kai kaza sun yi kaza zan yi aure sai a zo a ce eh, wannan an duba arzikin ku ɗaya ne ga sunan irin abubuwan da ake muna la ilaha illallah amma kamar maguzawa muke saboda haka dole a karantar ba tare da ana shakku masu magana ba dama mm-hmm. annabi ya tsira daga magana ne mm-hmm. bai tsira daga magana ba da zagi ba da koransa a gari ba an nemi ma a kashe shi Allah ya kubutar da shi annabawa nawa aka kashe wa khaymin nabiyyin kutila ma'ahu ko qatala ma'ahu rubiyun saboda haka Eh, malamai su tashi su faɗakar da wannan abin nan al'umma wannan kalma ta la ilaha illallah kar mu yi sakaci don yanzu a duniyar sihiri ta tashi mm. yanzu ana sihirce sihirce akwai wani da suke cewa jam ko ko fireljin ko menene mm. firel firelji waye yau an zo ana sihiri ba iyaka ana sihiri da jinin mutum da jijiyoyin jikin mutum da kwakwalwar mutum ah, a cire nonon mace a yanke farjin mace a ji a yi sihiri Eh? duk wannan me rashin sanin Allah rashin sanin la ilaha illallah in ka yadda da la ilaha illallah kace kai musulmi ne ka zo kana shiga masallaci kai sallah lalle ne ka yadda da alqur'ani qur'ani kuma yace mulki na Allah ne shike bayarwa ga wanda ya ga dama qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir in mutum Allah yace zai mulki sai yayi wanda Allah yace ba zai yi ba ba zai yi ba an so an ki ba zai yi ba nawa a duniyar nan a kasan nan ma aka yi musu ƙarya zai su je gun boka a ajiye kwariya a zuba ruwa sai gashi nan aljanu su zayyana musu gashi nan yana zaune akan kujera na mulki za a ce zo ka leka ga kana akan kujerar mulki amma har ya mutu ba zai yi mulkin ba ko nawa wayanda suke Nelson Mandela na South Africa Shekarar sa nawa a cikin kurkuku amma da Allah rubuta zai mulki ba sai da ya fita mulki ba anan kasan Obasanjo hmm. ba cikin kurkuku yake ba amma da Allah ya ce zai yi mulkin ba ya fita ya zo shekara takwas ya sauka ba to nawa a waje ba su samu ba wanda ba su ga kurkukun ba ai shiga kurkuku laifi ne ya kai shi amma an zo an ce an wanke shi an yafe masa laifin ma kuma ya yi mulkin Allah ya rubuta sai ya yi wanda Allah bai rubuta ba zai yi ba kuɗi in Allah ya za ka yi za ka yi in bai yi ba ba za ka yi ba ka sha luguji ɗin ka sha jinin ka yi menene ka je ka yi daji ka yi ka yi luwaji da mutum ka yi nemi dabbobi ma duk wanda ka zantan ka yi in Allah ce ba za ka yi ba ba za ka yi ba in kuma yace za ka yi mutane ƙauyawa nawa wanda bai iya alifun ba ba bai iya abcd ba hmm. amma dukiyar da yake da shi za ka yi mamaki akwai wanda uh, wani malamin ya faɗa yana da jakuna guda nawa ne jakuna guda arba'in in ya hau kan jaki ɗayan in ya kirga zai zama talatin da tara ya kasa ya kirga wanda yake kai ɗan in ya sauka ya kirga arba'in in ya hmm. hau kai ya kirga mm. talatin da tara sai ce a tun da in na hau zai ragu mm. to ba zan hau ba haka yana tafiya wani rai gan shi ya ce kai shi wancan ya iya lissafi mm. ya ce kai wannan dabbobi na wayan ne ce na wani to ka hau ɗaya mana ya ce in na hau ɗin za su ragu kaga Allah ya mallaka masa dabbobin amma babu ilimin lissafin wancan kuma Allah ya bashi lissafin amma ba shi da haɗa Allah ne ke raba kayansa sai kuma mai neman eh, eh, mai neman eh, mijinta ne yana da mata biyu hmm. idan ya yi fishi da ɗayar hmm. zai zo wajenta ya ce ta bashi abinci ya ce eh mijinki ko da fishi ko ba fishi in ya nemi abinci ki bashi ba laifi ba ne ba laifi bane miji ya ci abinci a gidan da ko ɗakin da ba nan girki yake ba hmm. ba laifi bane kuma fishin nasa in dai ba ya fishi ne da na rakin magana ba ko na ƙauracewa gaba ɗaya ba yana da kyau mutum ya yi wa matarsa fishi na ladabtarwa hmm. hijira eh, za a yi za a ƙaurace mata amma na bai ce wala ta hajjuru illa fil kar ka kaurace mata sai dai a cikin gida kar ka bar gidan ka je wani waje ko ka ce sai ita ta fita ta bar gidan a'a kuna nan a gida din amma na filma ba shi din yana nan wannan ba zai hana ku yi magana ba to kuna magana din bai yi ba sai ka kaurace abincin ko shine zai dan horar da ita don ta gyara halinta kullun namiji idan yana horar da matarsa don ta gyara hali ne sai nasara amma in yace bari ya cutar da ita tunda ba ta so bari in yi ai za ta yi bakin ciki hmm. to sawa mutum musulmi bakin ciki haramun ne a kula da wannan ba laifi bane in ya zo ki bashi abinci amma in ya nemi sama da abincin ki bashi hakuri hmm. wacce take cewa al'ada yana mata wasa kwananta nawa eh, Allah dai ya sa ke ce kika bude mana tambaya akan al'ada a wannan watan ah, al'ada duk matar da take da al'ada lallai ne ta san kwanakin da take yi na al'adanta normal duk lokacin da abu ya canza sai ta duba ana so jininki na al'ada lokacin da kike lafiya ki gane yaushe ne yake zuwa yaushe ke dauke adadin kwanaki da kuma aradin da kike ji in jinin yana zuwa da kuma launin jinin ya yake to duk lokacin da wani abu ya faru in kin ga wannan jinin ya canza daga wancan kuma ya fita daga kwanakin da aka sani to ba jinin haila ba ne amma idan yana nan wani lokacin shi hailan kansa yakan kara lokaci ko ya rage lokaci hmm. in ya rage ba matsala za ki yi wanka ki yi ibadanki in an kin tabbatar ya yanke in ya ƙara ne maganar take in kin tabbatar al'adan ne bai bai gushe ba hmm. to sai ki ci gaba da eh, barin sallah sai ya ɗauke amma in ya abin nan ya canza zuwa wani abu to ba al'adan bane kenan sai ki san duk lokacin da al'adan ya zo adadin kwanakin da zai yi in ya canza shi kenan daga nan kuma adadin kwanakin da na kike yi na rashin tsarki ya kare sai ki wanka ki ibadanki eh, kuma wani lokacin mace jinin yakan yanke ko kafin kwanakin su kare ya yanke sannan ya sake zuwa in ya yanke in lokacin bai tsawo ba wannan na karshen za a hada da wancan na bayan in suka samu kwanakin da aka sani na al'adanta shikenan ta yi wanka ta yi ibadanta da yawa mata mata shaidanu suna musu wasa musamman irin cikin azumi din nan sai a ta su sai ta ce ina ganin abu kaza ina ganin akwai ta mara ta tambaya jinin ya dauke amma tana ganin wani abu mm. ta ce wannan abun in ta gani to alama ce ta ta samu tsarki jini ba zai zo ba mm. sai ta yi wanka ta yi ibadanta to amma wannan karin da ta ga wannan abin ta yi wanka din kuma jinin ya sake diga bayan wannan mm. to wannan ba za ki kula da shi ba in dai digo ne haka ya zo bayan kuma kina da dalili na tabbacin tsahara mm. kuma wasu idan jinin ya ɗauke wani abu yakan zo musu kamar fatsi-fatsi haka shi ba jini ba gaba mm, ɗaya shi mm. kuma ba normal ruwa ba to wannan ba zai hana mace ta yi ibadanta ba in dai bayan jinin ya ɗauke ne ya zo amma in kafin jini ya ɗauke ne shi maza a haɗa shi da jinin sai a nuna cewa wannan shine karshen wato jinin Allahu musta'an Eh, sai kuma wanda yake cewa ah, suna aboki ne suna wasa wani lokacin suna ɗan rashin jituwa sai ya ce in an yi duniya don manzan Allah eh, mm. ba zai sake masa magana ba to kai kai san darajar manzan Allah haka kuma ka ce ba za ka yi wa waye ce mu magana da juna annabin da kace an yi duniya don shi wannan ma babu dalili ba mu da wani dalili na aya ko hadisi na cewa an yi duniya don manzan Allah na'am manzon Allah Allah ya ce wa ma'arsalnaka illa kaffatan hmm. ya aiko shi duwa duniya ne amma ba mu ji inda aka ce an yi duniya domin sa ba Ko wa'annan lafuzan ya kamata musulmi ya kame bakin sa mu muna ganin kamar wato daraja annabi ne hmm. kimanta shi ne daukaka ne yabo ne a'a yabo da so da kauna duka ba za mu wuce abinda Allah din ya faɗa abinda shi annabi ya faɗa wa kansa ba annabi bai taba cewa an yi duniya saboda ni ko an yi duniya da lahira saboda ni hmm. babu wannan hadisi babu wani aya akan wannan sai mu tsaya akan abin da aya da hadisi suka faɗa amma in mu za mu zama irin na maroka ne mu zo muna kirari mutum ya zo shi mutum ne aji kai zaki nan zaki kai wane ne wai wannan hmm. kuma wani abu ne daban amma in janibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mu kiyaye wallahi a kiyama mala zaka ga abu za kiyama zaka ga abu yadda ake wasa da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam hmm. gowa wannan yanzu ya ce shi zai yaba masa ya ta abubuwa ya faɗi maganganu wancan kuma zai ce zai kushe shi ya ta abubuwa ya ta maganganu to wallahi za a yi nadama Allah ya kiyaye ah, akwai tambaya a baya wanda muka bari ko hmm. yanzu ma kuma za mu bari ko akwai ah, mai tambayan farilan azumi da kuma wato ah, wacce ta sha ruwa karfe biyar in kin sha ruwa karfe biyar daidai ne ah. don alfijir yana ketawa karfe biyar da minti goma sha bakwai ne hmm. saboda haka azumin ki yana nan Allah datar da mu hmm. sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala zikr muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbil alamin